والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته وسن بسنته إلى يوم الدين السلام عليكم ورحمة الله dan ba manta ba darasin da ya gabata mun tsaya karshen aya ta goma cikin wannan sura mai albarka suratul tauba fadin Allah ta'ala la yazalu bunyanuhum alladhi banaw ribatan fi qulubihim illa an taqatta qulubuhum wallahu malaka hadhihi khatimatu bara'a hadhihi khatimatu bara'a abinda zai biyo baya kamar shine ciko na suratu bara'a wa hiya taqibatun min hadith jihadi wa takhallufi wal munafiqin wal mu'minina wal munafiqin wa ma fihi min dalail al-iman wan nifaq wa ba'd sifat ar-rasul sallallahu alaihi wa sallama ila hadhihi al-umma zai biyo baya kamar ciko ne na suratu bara'a wanda ya koyi zance dangane da jihadi da kuma waɗanda suka yi jinkiri ba a fita jihadi tare da su ba tare da bayanin mammane da sufofinsu tare da bayanin munafukai su ma da irin sufofinsu wa ma fihi min dalailil imani wan nifaq abinda zai biyo baya ya kunshi dalilai wanda suke nuna imani da kuma waɗansu dalilai a waje ɗaya da suke nuna munafunci wa babu sifatin rasuli ila hadhihi al-umma kuma za a bayyana mana wani bangare na siffofin manzan da aka turo wa wannan al'umma shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fa bada bil mubay'ati allati hiya al bayna Allah wa bayna al-mu'minin sai ubangiji ta'ala zai fara da maganar mubaya'a wadda ita ce kulla alkawari na biyayya tsakanin ubangiji ta'ala da bayansa mummunai wanda za a bi shine Allah waɗanda za su yi biyayya su ne mummunai wa kayfiyatul ikhlas fiha da kuma yadda ake bukatar yin ikhlasi a cikin irin wannan kulla yarjejeniya ta da'a da bayi za su yi wa ubangijin su ita ce aya da zamu tashi yau wato aya ta ɗari da shaka mai Allah ce a'udhu billahi minash الشيطان rajim bismillahir rahmanir rahim إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله واستبشروا ببيعكم الذي بايعكم به وذلك هو الفوز العظيم التي إن الله اشترى من المؤمنين للي الله يا سيا دقور ممني يا سي أنفسهم كاوننسو وأموالهم دوكيوينسو بأن يبذلوها في طاعته ta yadda za su aiwatar da dukiyoyinsu da kawunansu wajen yi masa da'a da wanzar da hukuncinsa a ban ƙasa kal jihadi kamar wajen yin jihadi a madadin haka bai anna lahum aljanna shi kuma ubangiji tabbatar da aljanna gare su yuqatiluna fi sabilillah za su yaki da gwagwagwa wajen yada kalmar Allah ta'ala fayaktuluna wa yuqtaluna su karkace kafirai in sun ci nasara a kansu wa yuqtaluna su kuma a karkace waɗansu idan Allah ya so ya arzuta su da shahada jumlatul inafin bayanul lisra'i mala yace fa yaqtuluna wa yuqtaluna jumla ce musta'anafa wadda suke yin bayanin kullu tinikayya din da aka yi. wa fi qira'atin bi taqdim al-mubani lil maf'ul ay fa yuqtalu ba'dhum wa yuqatilu al-baqi a wata qira'a fa yuqtaluna wa yaqtuluna a madadin fa yaqtuluna wa yuqtaluna to qira'ar farko fa yaqtuluna wa yuqtaluna su su karkace kafirai wa na kuma aka ce su wannan ma'anarta ba a zahiri take ba ta rikice su amma idan muka dauki kira'a ta biyu fa yakutaluna wa yaktuluna a karkace su su kuma su kace to ya za a yi gawa ta kisa kenan ina ga muku fahimta ba dai da an ce fa yakutaluna za a karkace su sai kuma daga baya sai su yi su kuma wa yaktuluna to su kuma daga baya za su yi kisa bayan an kashe su to kuma kira'a sai tabbatacciya to shine malamin ke cewa idan an dauki wannan kira'ar fa yaqtuluna wa yaqtuluna ma'anarsa fa yaqtuluna za a kashe wani bangare na cikin su ba su duka ba kenan wa yaqtuluna sauran da suka yi saura su kuma sai su karkashe kafin abinda dai aya take nunawa an samu ragowar adadin kafirai a matsayin gawawaki da suka mutu bisa kafirci an samu ragowar adadin mummunai a matsayin shahidai waɗanda ba mutuwa suka yi ba dan Allah ce wala ta saman allazina qutilu fi sabilillahi amwatan bal ahya'un inda rabbihim waɗanda Allah ya karbe su a matsayin shahidai wato lalle ne a samu wannan wajen yada kalmar Allah lalle sai waɗansu sun rasa rayukansu shi yasa mummune suka tsaya suna zaman jiran haka Allah ya yi cikin suratul ahzab min almu'minina rijalun sadaqu ma ahadullaha alai. wa minhum man qada nahbahu ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا mummunai sun gaskata alkawalin da suka yi wa Allah cikin mummunai lalle akwai mazaje da suka gaskata alkawalin da suka yi tsakanin su da ubangiji cikin su akwai wanda ya riga ya biya bukatansa shine ya shahada ko a badar ko a uhud ko a wani wuri daga cikin eh, wajen yaki wa minhum man yantazir akwai wanda yake zaman jira ko gobe ma in dai shahada ce ta zo ya shirya wa ma baddalu tabdila ba musu musanya addini ba ba su canja aqida ba ba su canja sheka kan alkawalin da suka tsakanin su da ubangiji Mana dai wannan cinikayya tsakanin bayi da ubangiji shine fa yaqtuluna wa yuqtaluna su za su kashe gargafarai su kuma za a dauki rayukan waɗansu dan Allah ya zaɓe su a matsayin shahidi wa'dan alaihi haqqan fi at-taurati wal injili wal qur'an wa'dan alaihi haqqan alkawli ne da Allah ya dauka akai haqqan kuma tabbatacce mala yace wa'adan din nan da kuma haqqan din nan masdara ne mansuba ne dukkanin su ne guda biyu kuma an yi musu nasaba bi fi'lihim al kowanne da fi'ilinsa wanda aka shafe ma'anan zance ai wa'adahum wa'adan wa haqqa zalika al-wa'd haqqa ubangiji yayi alkawali matakal alkawari tsakanin su da mumunai in sun bayar da dukiyar su sun bayar da kawunan su to gaba ɗaya madadin haka shine Allah zai ba su aljanna wa haqqahu haqqan ya tabbatar da hakan matakar tabbatarwa. a ina ya tabbatar da haka a ina ya alkawarin haka fit taurati a cikin littafin at-taura da aka saukar wa annabi Musa wal injil da littafin zabura da al-injil da aka saukar annabi Isa wal qur'an da kuma cikin littafin al-qur'ani wannan yarjejeniya tana nan rubuce alkawalin da Allah ya daukan wa kansa duk wanda ya ba su ba da dukiyarsa da kansa dan addinin musulunci Allah ya alkawalin musayar wannan abin shine ya baka aljanna to kaga ko ai aljanna kuwa ta fi karfin ta zama musayar dukiya domin duk dukiya tana da iyaka ta fi karfin ta zama musayar rai domin in aka da kai kadai ma za ka mutu duk rayuwa tana da mutukarka ita ko aljanna tana da iyaka ba ta da iyaka a ce falalar ubangiji ce da rahamarsa ya karbi dukiyarka ya karbi ranka kuma ya saka nyama da aljanna domin dukiya da rai dukkan su suna da iyaka suna da mutuka da suke cikewa amma aljanna da za a baka ba ta da iyaka ba ta da mutuka da suke cikewa amma domin alkawalin da ya riga ya cewa zai hakan hakan zai yi haka yi wannan alkawali cikin attaura da linjila haka kuma yi wannan alkawali cikin alkur'ani fa kullu ummatin umrat bil jihad dukkan wata al'umma da aka yi mutu umarni da jihadi wa wa'idat alaihi kuma aka yi mata alkawarin aljanna bisa ga jihadin aw kullu ummatin ko kuma kowace al'umma alimat hadha alwa'da allazi umira bihi kowace al'umma cikin al'ummatan da muka wuce tsakanin mabiya littafin at-taura ko injila ko lalle sun san wannan alkawari da Allah ya alkawari ga wannan al'umma da shi li thubuti fi kutubihim fi kutubihim dan saboda ya tabbata cikin littafin wa man awfa bi atihi min Allah wane ne mafi cika alƙawarin sa min Allah sama da Allah ai la ahada awfa min magana tana nufin ba wanda yafi Allah cika alƙawarin sa dan haka fastabshir sai ku yi farin ciki ya ku mummunai ku samu walwala ayyuhal mu'minuna ya ku mummunai malati fihi iltifatun anil ghaibati wato wajen fastabshiru fi'il al-amr ne da aka umarci jama'atul mukhatabuna ga sunan al mukhatabin waɗanda suke kamar ana ganin su kamar an kawar da zancen daga ba da labari ya koma khitaba bainallahi wa bain da mu'minin fastabshiru ku farin ciki ya koma munai bi bai'ikum alladhi baya bi da irin wannan cinikayya da kuka kulla tsakaninku da ubangiji da wannan mubaya'a da kuka yi wa addinin musulunci zalika huwal fawzul azim wannan wa zalika huwa al-fawz al-azim lalle wannan shine rabo wanda yake mai girma ai al-munilu ghayatul matlub wanda zai kai mutum ga gayar abin da ya kamata a nema shine al-fawz al-azim rabo wanda yake mai girma shine gidan aljanna thumma bayyana sifatul mu'minin allati taktazi al-ikhlasa wa isbata aqd bai. A abin da zai biyo baya Allah zai bayyana mana siffar muminai irin wanda za ta tilasta wa mutum yin ikhlasi da tabbatuwa bisa ga wannan kullatu da tsakanin shi da ubangiji hatta التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين التائبون سكتي خبر لي مبتدا تنسى هم التائبون bayin mumune da ake ce musu ku yi bishara su ne na masu yawan tuba zuwa ga ubangiji daga kurakuransu zuwa ga ayyukan da'a rufiya alal madahi, an yi masa rufa ne dan saboda yabo bi takdir mubtada ana kaddara masa mubtada abinda ake nufi at-ta'ibuna min ash-shirki wan nifaq irin waɗanda suka azuta da tuba wato daga cewa shirka zuwa ga tauhidi wan nifaq daga cewa munafunci kuma zuwa ga ikhlasi ai at ta'ibuna su irin wannan bayi su ne bayi masu tuba al-abiduna sannan masu ayyuka na da'a masu ibada ai al-mukhlisuna al-ibadata lillahi waɗanda suke yin ikhlasi cikin ibada ibada kadai ba ta zantowa karbabbiya sai yin akwai ikhlasi a cikin ta wa ma umiru illa liya'budu Allah mukhlisina lahu ad-din hunafa wa yuqimu as-salah wa yu'tu az zaka wa zalika dinul qayyim duk yawan ibada in mutum bai tsarkake niyya cewa dan Allah yayi ba Allah ba zai ba shi lada ba duk yawan ibada ko komai yawan dan haka al'abiduna nan ba wai ibada kadai ba lalle su zanto masu ikhlasi cikin ibadatar alhamiduna masu yawan yabo ga ubangijinsu an gane ko suna yawan faɗin hamdala suna godiya ga ubangiji ta'ala lokacin da suke cikin yalwa za su dauka Allah ne ba su in ma jarraba ce kuma za su dauka jarraba ce daga Allah wani Allah da ya girmama maladan su ba sa yankewa daga yin godiya ga Allah da siffanta shi da siffofi na kamala as-sa'ihuna as-sa'ihuna kuma malai fassara shi da cewa as-sa'imuna wato ana nufin masu yin azumi kenan su ne as-sa'ihuna masu yin azumi na farilla da kuma nafila saboda me aka fassara shi da as-sa'imuna malai yace min qaulihi alaihi salatu wassalam saboda faɗin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yace siyahu ummati as-sawm wato ainihin siyaha ɗin al'ummata shine azumi shi ko lafazin siyaha a larabcinsa yana ɗaukar ma'anoni daga cikin ma'anoni wato barin gida ka koma daji ka tare wanda a cikin addinin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam babu wannan a cikin addinin nasara da yake barin mutum ya bar gari ya bar gida ya je daji ya yi bukka cikin duwatsu ya yi ibada shi kadai da ake masa asai ma'ana mutumin da ya kaurace wa dukkan duniya da abin da ke cikin ta na jin daɗi dan saboda ya samu dama ya bauta samu Allah ma'ana al-munqati wa amma lazzati dunya munqati wa amma lazzati dunya li ibadati Allah wahdahu wanda yanke dukkan wani jin daɗin duniya dan bauta to a shari'ar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba a yadda da wannan ba ba a yadda mutum ya koma daji zai zauna ba yayi kwana 40 ko ya kwana 50 ko ya menene wai kawai dan ibada lalle ne ya zauna cikin gari in ka ka gudu daga cikin gari ka koma daji sai fa in hijira ce ta kama an hana ka yin addinin ka amma matakar addini a cikin gari akwai addini ana sallar jami'i ana sallar juma'a ana azumi ana aikin haji ba ka da wata hujja ta kaurace wa gari ka je wani dan duk inda zaka je ka kaurace ka tafi abin da zai faru shine sallan jam'i za ta kubuce maka sallar juma'a za ta kubuce maka saboda kana daji kai kadai a cikin bukka da haka duk wanda ya yanke wani wuri ya shiga kalwa yana ta ibada mafi karancin alkhairin da zai kubuce masa sallar jam'i mafi karancin alkhairin da zai kubuce masa sallar juma'a idan adadin kwanakin da zai a cikin kalwa har ya wuce kwana nawa bakwai kaga dole juma'a ta shiga cikin to da wata fuska za ka gamu da ubangiji ya wajen sama sallan jam'i kaki da wace fuska za a gama da ubangiji ya tilasta maka juma'a kaki da juma'an nan da jam'in nan dukkan su wajibi ne halwa din da zaka shiga an kai makura wajen neman mata dalili a ce ta zama mustahabi wannan fa in za a sallama ne dan a ji dadin jayayya da musu da kai sai a ce mun sallama mustahabi ki to ya fi kyale mustahabi ka shagalta da me ka kyale wajibi ka shagalta da me mustahabi ya baka da kudin kyauta har kace da baka da kudin biyan bashi har kace mai kyauta ga farilla kan gaba kai ba menene kuma ne shagaltuwa da musahabi in ma har abin ya zo musahabi to waɗanda suke fassara as-sa'ihun da cewa shine kauracewa duniya to shine sai suke kafa hujja da cewa amma siyaha din nan yanzu ba kauracewa duniya take nufi ba suna nufin kauracewa abinci kawai cewa abinci ko yana yiwa ne a yaushe idan mutum na azumi da haka sai suka fassara a saihu na cewa su ne masu azumi waɗanda suke kawai cewa ci da sha da kuma sha'awar mace tun lokacin da alfajir yake to har ya zuwa faɗuwar rana to suna karfafa wannan fassara tasu da faɗin cewa annabi ya ce siyahu ummati as-sawm wato siyaha din al'umma ta shine azumi to amma wannan hadisi a iyakacin bincike na bai inganta ba wanda yake a madadinsa shine hadisin da aka karbo daga Abu Umama Allah shi kare da a gare shi yace wani mutum ya zo wajen manzon Allah ya ce da shi izalli fi siyaha ya manzon Allah ka bani izini wajen siyaha in kaurace wa duniya in koma daji in zauna in yi ta ibada har in mutu قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما ذا الله تدكي إن السياحة أمتي الجهاد في سبيل الله سياحة الأمة يلي جهاد in dai har siya haka ke so kai to sai kai me jihadi to kaga wannan kai to sai kai me jihadi to kaga wannan ke zan kenan jihadi ba ya yake wa har zuwa ranar tashin kiyama ba wannan da zai cewa an yi jihadi da ya riga ya wuce yanzu sai dai ai jihadin baki ai jihadin baki na nan na takobi ma na nan duk wanda ya kama ai sai ai. in na baki kama ai sai idan an kai marhalar da mutane sun samu tarbiyya sun samu kimki za a yi na igwa za a yi na bindigogi za a yi na mai kuma duk sai ai amma dai baya yankewa ba wanda ya goge jihadi ayoyin su suna nan tabbatattu cikin alqur'ani mai girma kaga wannan shine hadisi wanda yake a ingantacce annabi ce inna siyaha ummati al-jihad fi sabilillah ta'ala wannan hadisi ko imamu nisa'i ya rawaito shi a cikin kitabul jihad haka ya rawaito shi cikin kitabul tafsir haka hakim an-nisaburi shi ma ya rawaito shi cikin littafin sa malamai da dama a da sai inganta su kamar hakim da zahabi a yanzu kuma kamar su Sheikh Nasiruddin Albani da sauran waɗansu malaman hadisi bayan dukkan kaiwa zuwa ga wannan hadisi wanda shine wannan hadisin mu wanda shine wannan natijar mun dai kai zuwa ga hadisi sai mu fasara as-sa'ihuna sune masu ne masu ne masu jihadi da haka bayan Allah na gari bayan sun zama to as-sa'ihuna masu tuba daga shirka zuwa tauhidi daga munafunci zuwa ikhlasi al-abiduna kuma suna da yawan ibada tare da ikhlasi cikin ibadatarsu as-sa'ihuna sannan kuma sune masu jihadi fi sabilillah الراكعون sune سوني ما ركوعي da kuma sujada wato suna yin salloli na farilla da nafila al'amiruna bil ma'ruf sune masu umarni da kyakkyawan aiki wannan huna anil munkar ko masu hani daga mummuna wal hafizuna li hududillah kuma sune masu kiyaye dokokin Allah duk wata doka da Allah ya ajiye wanda ta tafi ko ta tafi waɗansu su za su tsare dokar Allah kuma za su tilasta mutane wajen lallai a tsare dokar Allah li ahkamihi wanda suke kiyaye hukunce hukuncen Allah bil amali biha wajen yin aiki da su ثم امر النبي ثم امر النبي صلى الله عليه وسلم فقال سنن sai Allah umarci manzo Allah ce wa bashiril mu'minin kai bishara ga mummunai ai al mawsufina bi hadhihi sifati wato kai bishara ga mummunan da suka sufanta da wannan sufa abinda zaka musu bishara da shi shine gidan aljanna to malaman tafsiri sun yi sabani shin ayar farko daban ta biyu daban ko kuma aya ta biyu ko kuma duka gaba ɗin suna da alaƙa da juna idan mun ɗauka ayoyi ne daban-daban to ma'ana za ta canja idan mun ɗauka kuma wato ainihin aya suna da alaƙa da juna to ko ma'ana kuma haka za a samu wata ma'ana ta biyu banda ta farko abin da nake nufi da ma'ana shine wato ainihin malaman da suka ɗauka ayar farko da ta biyu suna da alaƙa mai ƙarfi ba a raba su da juna haka suke tafiya da juna kamar suna nuna ma'anar ta shine ubangiji ta'ala ya sayi kawunan mummunai da kuma dukiyoyinsu wajen su yi jihadi wannan kadai bai wadatar ba kuma sai sun zamanto at-ta'ibuna al-abiduna as-sa'ibuna ar-raki'una as-sajiduna al-amiruna bil ma'ruf wal nahuna 'anil munkari wal hafizuna li hududillah ko da sun yi jihadi shi kadai cinikin samun aljanna din ba su biya farashin duka ba har sai sun ƙara su ne waɗannan sufofin da aka ambata a ayar at-ta'ibuna al-abiduna as-sa'ihuna ar-raki'una as-sajiduna zuwa ƙarshen aya kun fahimci wannan ma'ana amma waɗanda suka ce ayar farko daban ta biyu daban ta suka yi cinikin aljanna ɗin shine jihadin kawai da kayi da kayi jihadi to ka sai aljanna ka biya matukar kayi jihadi da dukiyarka da komai da ranka wannan sufofi na baya da suka biyo baya sufofi ne na kamala idan ka siffanta da su ɗore ne akan kamalar ka ta jihadi idan ko ba a same su gaba daya a jikinka ba ragowa sai ta kamala amma ba abin da zai maka cika zai shiga aljanna ina fatan kun fahimta to wata mana za ta zama sarwa kenan cikin manoni guda biyu ta farko ko ta biyu idan muka bi ayoyin alqur'ani da dama za mu ga inda Allah ya kulla wannan cinikayyar yana ta maimaita ku yi jihadi da dukiyar ku da kawunan ku amma bai maimaita a ta'ibuna al-abiduna sa'iruna zakiuna sajiduna al-amiruna ga kaɗan daga cikin ya yi ayyuhal ladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum sai sai ana sai ce zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun to shikenan an gama sai sakamakon ya gafir lakum dhunubakum wa yadkhulukum jannatin tajri hazwa kaga an riga an faɗi cinikai da kaga faɗi bai sakamakon yi da sun roƙon roƙon da sun har zuwa ƙarshe ba kawo at-ta'ibun al-abidun al-hamidun zuwa zuwa abin haka inna al-mu'minun alladhina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu inna al-mu'minun alladhina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillahi saytimi ulaika humus sadiquna ba kawo at-ta'ibuna al-abiduna al-hamiduna kaza kaza kaza kaza da haka wace ma'ana kenan tafi karfi kenan ma'ana ta biyu kenan wanda suke nuna ayoyin suna daban-daban suke wancan ayar abin da ta bada labari daban wannan kuma abin da ta bayar da labari malati fi ma ta taqaddama min surati amrun bi muqata'ati jami'il kuffari fi jami'il mu'amala a abin da ya gabata tun daga farkon sura zuwa inda muka dauko ayoyin a cikinsu sun kunshi bayanin yanke dukkan wata alaƙa tsakaninmu da kafirai cikin dukkan mu'amaloli wa huna yu'akkidu anna al-muqata'ata hatta fi du'a ilahum wal istighfar a abin da zai biyo baya Allah na nuna mana yanke alaka tsakanin mu da kafirai ba wai yanke mu'amala ne ba hatta addu'ar mu ma ba a so ba su rabauta da ita hatta neman gafaran mu ba a yadda ba su rabauta da shi mutukar suna kafirai wa inna alaqatad dami la tanfa'u idza udimat alaqatul aqida kuma za a nuna mana cewa alaka ta jini ba ta da amfani matukar an rasa alaka wadda take ta aqida شنو أبن النبي ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين فلما تبين له أنه عدو لي الله تبوأ منه إن إبراهيم لأواه حليم التي ما كان للنبي دقي بيدات بقى النبي صلى الله عليه وسلم والذين آمنوا دوأن لسكي إيماني تاردشي أن يستغفروا للمشركين سكي ذات نيما ومشركي غافر walau kanu uli ko da mushrikan nan sun kasance kuwa ma'abota kusanci ne da su ai da wai karabatin ko da dangi ne makusanta ka abi talib na ammin nabi sallallahu alaihi wa sallam kamar abu talib babban annabi fala yastaghfiru lahu annabi ba zai roka masa gafara ba ba a yadda ba wa kazalika sa'irul na nuhu an zalika haka sauran mummunai ma an hana su rokawa dangin su ko ƴan uwan su gafara li zawi qurbahum ga dukkan wani dangin su makusanta li kamalil muqata'ati an hana wannan ne saboda cikakkiyar yanke alaka dan a samu kamala ta yanke alaka na lakum dinukum waliyadini ko dai su yi musulunci ko kuma a raba gari shine maganar babu wani abu tsakatsakiya rabi musulunci rabi ba musulunci ba bainal ummatil muslima wal kafir dan a samu yanke alaka ka tokan tsakanin al'ummar musulmai da kuma al'umma wadda take kafa min ba'di ma tabayyana lakum bayan ko ya riga ya bayyana gare su annahum ashabul jahim cewa su dangin nan nasu ma abota wuta ne ayin na wato su yan wuta ne bi amma su alal kufur bayan sun samu tabbacin cewa yan uwan nasu sun mutu kan kafirci to bai kamata kuma daga baya su zo su ce wai kuma za su roƙa musu gafara Allah ce wa ma kana istighfaru ibrahim li abi wato ainihin istighfarin da annabi ibrahim yayi wa mahaifinsa bai kasance ba illa an mau'idatin face zuwa wani lokaci sananne wa'adaha iyyahu da ya alkawarta masa shi ma'ana face wani lokaci kayyadajje da ya alkawarta masa shi yace zai roƙa masa gafara cikin sa bi qawlihi sa'astaghfiru laka rabbi yayin da ya rinka ce da shi zan roƙa masa gafarar ubangiji na a an yuslima ya ɗauki wannan mataki ne dan tsammanin dan sa ran mahaifin nasa ya musulunta faramma tabayyana lahu annahu aduwwul lillah yayin da ya bayyana ga annabi Ibrahim cewa lallai mahaifin nasa abokin adawar ubangiji ne bi mauti ya al ya gane hakan ta hanyar mutuwar mutuwarsa kan kafirci tabarra minhu sai ya barranta ga barinsa wa taraka al istighfar la har ma ya daina masa istighfar an gane ku Allah ce inna ibrahima lalle annabi ibrahim alaihi salam la awwah mai yawan komawa ne zuwa ga ubangiji ai kasiru ta'awuhi mai yawan at-ta'awuh ne ajiyar zuciya wanda sakamakon ta shine jin tsoron Allah an farati wannan na nuna wato ainihin zurfin jinkan annabi Ibrahim ga al'ummarsa sannan kuma da taushin zuciyarsa wajen karkata zuwa ga Allah subhanahu wa idan an ce al'awwa wato wanda yake yawan ajiyar zuciya ko wanda yake jin tsoron ubangiji su malaman tafsiri wajen fassara al'awahu sun yi zantuka daidai har goma sha biyar waɗansu ce al'awahu shi ne atta'is mai yawan tuba waɗansu ce al'awahu al mukin wanda yake da yaƙini cikakken yaƙini ta kankancewa dangane da dukkan abin da Allah ya ba shi labari ko abin da Allah ya alkawali ko abin da Allah ya wa'adi duk ya gaskata cewa gaske ko waɗansu ce al'awahu ma shi ne adda'a'u alladhi du'a wanda yake yawaita addu'a yana yawan roƙon ubangiji amma lafazin al-awwahu dai wato ainihin daga at taawwuf ne wanda yana nufin ajiyar zuciya dan saboda yawan tunani idan mutum ya tuna wani abu ce hmm, irin haka din shine awwa mai yawan tuna ubangiji ke halim sannan kuma mai juriya ne shi annabi ibrahim alaihi salam ay saburun ala aza haythu tahammala muqata'ata bi mutum ne mai juriyar cutarwa domin ga ya jibinci nauyin yankewa mahaifinsa ya yanke alakar shi wa taraka du'a lahu har ma ya daina masa addu'a ba da ma ta bayyana lahu annahu aduwwul lillah bayan ya riga ya bayyana gare shi cewa wannan mahaifi na mai maƙiyin Allah ne laysa lakum an tahtajju fil istighfar li aqrabaikum in ko haka ne ku ne ba ku da daman da za ku kafa hujja wajen roƙawa ƴan uwanku gafara in sun mutu suna kafirci wai ku ce annabi Ibrahim yayi ai da yayi daga baya ya daina bima fa'ala ibrahim ba za ku kafa hujja ba da abin da annabi ibrahim ya aikata kabla an arifa halata abihi kafin ya samu tabbas dangane da wato ainihin halin da mahaifinsa to kamar nan yadda malam yi bayani cewa ba tabayyana lahu yayin da ya bayyana gare shi annahu aduwwul lillah cewa shi abokin adawar Allah ne tabarra'a minhu wato ainihin sai barranta gabarinsa tabayyana lahu ya bayyana gare shi yaushe yace ba da bi mauti ya al kufri dan ya ga mutu akan kafirci wannan magana ta malam sai ta nuna kamar bayan da mahaifin annabi Ibrahim ya mutu daga ba bai sake masa istighfari domin ya gane cewa lallai kafiri ne yayin da ya ga ya mutu bai riga ya musulunta ba to daga lokacin sai ya daina wanda su ba haka bane har bayan mutuwar sama ya ɗauki lokaci yana yi masa addu'a an gane ku dan shi da kansa kamar yadda suratul shu'ara'i ta bada bayanin uh, wa idza marsu fa yujin wallazi atma an hazwa wallazi atma an yaghfir li خطيئتي يوم salihin رب هب لي حكما والهكني بالصالحين واجعل لي لسان صدق في الاخرين واجعلني من ورثة جنة النعيم سيتمي واغفر لي ابي انه min من الضالين ashe bayan ya mutu ma ya san ya mutu kan kafirci ya ci gaba da masa da me istighfari dan yace waghfir li abi ka gafarta mana juna hu kana min ad lalle ya kasance cikin mutunci ma'ana har bayan mutuwar sa ha kuma bayan ma wato ainihin ya zo ya taso daga can ya dawo makka ya zo ya zaunar da zurriyarsa yayi addu'a inni askantu min zurriyyati biwadin ghairi dhi zar'in inda baytikal muharrami rabbana liqimus salah faj'al afidatan min an-nasi tahwi ilayhim warzuqhum min ath-thamarati la'allahum la'allahum yashkurun rabbana innaka ta'lamu ma nukhfi wa ma nu'lin وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء فيك الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق أبن زن تنبيه shin an ba ki baiwar annabi ibrahim annabi isma'il da ishaq ne lokacin mahaifinsa na dare ko bayan ya mutu bayan mahaifinsa ya rage da rasuwa bayan shi ya bar masham ya dawo ya abin da ke isma'ila wa ishaq inna rabbi la sami'u du'a rabbi ja'alni muqimas salati wa min dhurriyyati rabbana wa taqabbal du'a sai ce rabbana ghfir li wa liwalidayya wal mu'minina yawma yaqumul hisab in ka bi jerin wannan ayoyin da wancan jerin ayoyin cikin su a shu'ara idan za su baka sakamakon cewa lalle annabi Ibrahim ko da bayan mutuwar mahaifinsa ma ya cigaba da yi masa ne istighfari ba wai da zaran ya mutu bane sai ya na a bayan mutuwar sa ma ya cigaba da yi masa ne Yau ta ne kenan ya da fara ma ta bayyana lahu ta ce ya bayyana gare shi ya bayyana gare shi da kansa ta hanyar tunani ko wahayi ubangiji ta Alayi masa wahayi domin zai bayyana ga annabi yau ta hanyar wahayi irin abin da ta zai bayyana gare shi ko ba haka bane ba matakar da yawa annabi wahayi ai kullun da rinka sabon ilimin da zai ba ku a sai kenan wannan ya nuna har bayan mutuwar mahaifinsa ya ci da ya mai da masa istighfari har zuwa wani lokaci da Allah ya sanar da shi ta hanyar wahayi cewa kai ya isa ka ba za ka kare masa hukuma shine ma falan ma tabayyana lahu annahu aduwwul lillahi tabarra minhu inna ibrahima la awwahun ina fatan kun fahimta to abin da na kawo wannan shine wannan zai ba mu dama mu isu zuwa ga wata mas'ala idan danginmu da 'yan uwanmu da iyayenmu waɗansu daga cikinsu suka zo ba musulunci suke yi ba an ce ba za mu yi musu istighfari ba to rashin yin istighfarin nan za mu yi musu zai faru ne kafin a halin rayuwarsu ko har bayan mutuwarsu misali kana sane ga wani wanka ko kaninka ko dan uwa gashi yanzu katon kafiri ne yana raye a ban kasa idan ka tashi yin addu'a ko ka tashi roƙon gafara dangane da kurakuransa na kafircinsa da yake yi za ka iya masa gafari yanzu a halin yana da rai ko kuma a ba za ka yi ba yanzu ina ba da amfani za ka ce a yi masa gafari ka ce Allah ya masa gafara ma'ana ba za su masa bari ba saboda me saboda ki mushriki ne ma kana lin nabi wal ladina amanu an yastaghfiru lil mushrikin to da kyau yaya za ka yi da manzan Allah da yake cewa Allahumma ghfir li qawmi fa innahu la ya'lamuna kuma gashi arna ne eh amma ya ce aghfir li qaumi azabata musu ighfir li qaumi da lafazin haka Allahumma ighfir li qaumi fa innahum la ya'lamun ka gafarta wa mutane da ba su sani ba eh wai wanda yace abin da ake nufi wannan laifin da suka yi masa ne yake roƙa a gafarta musu laifin da suka masa da jifa ai bai kawo ko wannan bihi din ba yace igfir li qaumi bai ce ba hada kaza ko kaza ko kaza sai shafin ko wannan bihi ya dulla alal umum dai ya shafi wannan laifin da wanda ba shi ba duk gaba ɗaya ce Allahumma zafir li qawlin na wala to wannan iskali shi ne al-Qurtubi ya kawo cikin tafsirinsa yace a a wannan abin da Annabi ya sallallahu alaihi wa sallam yayi ne dai to labari ba wai addu'a yake wa wannan ba yayi ne dai to labari dan ya ba a cikin wani hadisin da tsawo ya ce ai ina kamar ga ni ga wani annabi mutanensa sun kama shi suna jefan shi har sun rotsa shi amma yana cewa Allahumma ighfir li qaumi fa innahum la ya'lamun sai maza Allah ne ne ta wannan kalmar dan shi kai ta wancan labarin ba dan sunnan ta cewa ana iya wa mushrikai istighfari dan suna da laifi ina fata an fahimta abin da ya al-Qurtubi ya a kenan ya sa Ya yace ko suna da rai ko ba su da rai dai ba za a yi musu istighfari dan ya ma kana lillahi an yi yastaghfiru lil mushrikin da ko malaman da suke to in suna dare za a iya mutu saboda me li jawaz an yuslimu dan ta iya musulunci kafin mutuwar to amma wannan cewa ta iya shiga a waje ɗaya kuma ta iya wasu ne har yanzu baka samu tabbacin imanin su bake nan da kai mutu su yi fari yadda kake da ta iya yi shiga abokin zantanka yana da ta iya yi wa ba za su shiga duk da haka kuma kaga ba za ka gina su yi fari akan wani da haka dai abinda wannan aya take nuna wa shine wato ainihin waɗanda suke shirka ba a roƙa musu gafara an fahimta ko ko da sun kasance dangi makusanta ko da sun kasance dangi na kurkusa ba kuma za a kafa hujjar cewa annabi ibrahim yayi ba domin shi yayi ne zuwa wani lokaci illa an mau'idatin wa adaha iyyahu yayi ne zuwa ga wani lokaci da alkawarta masa an gane ko amma daga baya da ya gane kuma sai ya daina daga baya to abin da zai kana fito mana da matsalan fili ku ya kuri mu karanto guda biyu hadisin farko cikin bukari yake an karɓo shi daga sa'id ibn al-musayyib shi kuma ya karɓo daga babansa al-musayyib al-musayyib ke cewa lamma hadarat aba talib lil wafa lokacin da mutuwa ta zo wa abu talib dakala alaihi nabi sallallahu alaihi wa sallam annabi ya shigo wajensa wa indahu abu jahl wa abdullah ibn abi umayya a lokacin Abu Jahl yana wurin Abdullahi bin Abi Umayy suna wurin yana wurin fa qala an-nabi sallallahu alaihi wa sallam sai annabi ce ai ammu ya baffana lafazin ai kamar ya ce tarifin nida ai ammu ya baffana qul la ilaha illallah kace la ilaha illallah ahaddu laka biha inda Allah zan kafa maka hujja da ita wajen Allah ka samu shiga aljanna فقال أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية sai Abu Jahal da Abdullahi bin Abi Umayya suka ce da shi ya Abu Talib ya kai Abu Talib a da wa millati Abdul Muttalib yanzu zaka bar addinin Abdul Muttalib an gane ko wato zaka bar addinin iyaye da kakanni فقال alaihi wa الله عليه وآله وسلم في من ذن الله يتي لأستغفرن لك ما لم أنه عنك ba zan daina maka istighfari ba zan yi sai maka istighfari matukar ba a hana ni ba an gane ku a nan haka ya kawo hadisin a takaice amma a wani a wani siyakin daban da bukari ya kawo wato an yi sa'in sa tsakanin annabi da su Abu shi annabi sai ce faɗi kalma in tsaya ma da ita gaban Allah su kuma sai zaka bar addinin iyaye da kakanni faɗi kalma su kuma su maimaita shi ya faɗi ta su faɗi ta su har da karshe dai karshen maganar sai yake huwa ala millati Abdul Muttalib shi dai ya mutu kan addinin Abdul Muttalib wannan kalma da ita Abu Talib ta da ya cika da wannan kalma sai manzon Allah ya tashi yace wallahi zan yi ta roƙa maka istighfari matakar ba a hana ni zan yi ta roƙa ma gafara matakar ba a hana ni ba kaga wannan yanzu ko da bayan ma Abu Talib ya mutu annabi ya yi masa istighfari sai dai na kai masa istighfari fa nazalat ma kana lin nabiyyi wal ladina amanu an yastaghfiru lil mutakin sai wannan aya ta sauka daga nan sai annabi kuma ya taka burki bai kare wannan hadisin farko kenan wanda tararre ne kun san shi hadisi na biyu riwaya ne na Imam Tirmidhi shi kuma an karbo daga Ali bin Abi Talib yace samitu rajulan yastaghfiru li abawayhi wa huma mushrikani naji wani mutum yana roƙawa mahaifansa biyu gafara alhalin ko sun mutu suna shirka fa qultu lahu sirati da shi a tastaghfiru li abawayk yanzu mahaifanka guda biyu ga kuma mushrikai kuma kana roƙa musu gafara wa huma mushrikai wa huma mushrikan fa qala sai ce awalaysa astaghfara ibrahimu li abi wa huwa mushrik shin annabi ibrahim bai roƙa mahaifinsa gafara ba da hali mahaifin nan na mushriki fa zakartu zalika lin nabi sallallahu alaihi wa sallam ali bin abi talib yake sai naje na baiwa annabi labarin haka fa nazalat sai wannan aya ta sauka ma kana lin nabi wal ladina amanu an yastaghfiru lil mushrikeen walau kanu uli qurba azwa to abinda zai bujiro da tambaya karkashin wannan hadisi shine tambaya ta farko dai shine yaya aka yi ga musayyib ya ce dalilin saukar ayar shine da annabi yayi ga wannan Ali bin Abi Talib ya ce dalilin saukar wannan aya shine da wannan mutum ya roƙawa iyayensa gafara dan an ce fa nazalat nan ma an ce fa nazalat kuma dukkan hadisan guda biyu ingantattu ne illa iyaka wancan na farko imamul Bukhari ya rawaito wannan nabi imamun sa'i ya rawaito amma wanda shi malamin hadisi da ma sun rawaito shi kuma hadisi ne sahihi a da can magabata sun inganta shi a yanzu ko malamai ma na yanzu sun inganta shi su Ahmad Shakir su Sheikh bin Albani da sauran malaman hadisi wato wanda suka inganta hadisi to anan gurin an sa anan gurin shine wato ta ɗaya daga cikin hanyoyi guda biyu ko mu ce duka abubuwan guda biyu sun faru ne ayar ta sauka wannan ya faru wannan ya faru kuma a lokuta makusantan juna sai aya ta saukarin ta zama ansar wancan ta zama ansar wannan gaba wanda a cikin ulumul qur'an idan mutum na karanta a babin asbabun nuzul zai samu aya daya ta samu sababba wajen guda uku ko hudu na dalilin saukarta saboda kaza da kaza da kaza da kaza suka faru sai aya ta sauka dan duk ta bada ansa kan wannan kaza da kaza da kaza din da suke kama da shi wannan ya faru akwai misalansa da yawa a cikin alkur'ani kamar cikin suratul nur da wadansu wurare wanda in dangantakar zance ta sa ma iya kawowa a wani lokaci dan kar mu tsawai kun bai tona da kyau to shikenan wannan ansar kusan ita ce ansar da tafi kowace kwari akwai waɗanda suke kuma ba da ansa ta biyu su ce ai aya tana iya sauka sama da sau ɗaya ta sauka bayan faruwar wani abu wani a makamancin sai sake faruwa kuma ta sake sauka ina fata an fahimta to wannan ansar ita ma ansa ce mai kwari wacce ma ta farko ansa ce mai kwari dan kowace akan zantuka na ilimi aka gina su kuma zantukan da suke da dalili to tambaya ta biyu wadda ansa take da sauki kwarai da gaske shine wannan aya ma kana lin nabi wal ladina amanu an yastaghfiru lil mushrikeen mun karanta hadisi yanzu cikin bukhari cewa lokacin da abu talib ne ya mutu sai ya kasance ayar ta sauka annabi ya roƙa masa istighfari sai ayar ta ne ta sauka to idan ya kasance lokacin da Abu Talib mutu a tarihin ta kuma Abu Talib ya mutu ne a ina a Makka ita ko suratul tauba gaba daya ina ka sauka da ita a Madina to kaga nan ma wani iskali ne na biyu kenan wani rikici na biyu suratul tauba Ga gashi kuma can gurin wancan qadiyya ta mutuwar Abu Talib da istighfarin Annabi ya faru ne a ina a Makka to kiyaye za a bai faru a Makka kuma a zo a ce kuma ga wata aya daga cikin ayoyin Madina kuma ta sauka to anan gurin ba dan warware irin waɗannan matsalolin akwai malamin da suke bada ansar cewa idan ka an cewa aya madaniya abinda ake nufi ba wai lalle bane dukkan ayoyinta su zanto yan madina ta iya yiwa kashi 90 95 96 da bakwai a cikin ta duk yan Madina ne amma baya hana a samu ayoyi uku yan Makka amma mun sa mata madaniya nazaran lil ghalib dan yin izina da mafi rinjaye mai ayoyin ta cewa yan Madina haka kuma bil aksi bil awal aksu bil aksi ta wa aya yar makka ce wato ana nufin ayoyin ta 90 da biyar zuwa da shirin da bakwai dukkan su yan makka ne amma kuma baya hana a samu guda uku ko biyu waɗanda suke kuma yan madina to idan mun samu wannan asa kaga mun warware wannan matsala ta iya yiwa wannan kenan ko ta iya yiwa an sarta ya kasance ayar ta sauka a makka ta kuma sauka a madina me zai hana tun da dai ga suratul fatiha ta sauka a makka ta sauka a madina ta sauka a makka da wani dalili dan an shar'anta sallah tun aina a makka sallah kuma annabi ya ce ba a yin ta sai da sai da fatiha wannan yanzu wato fatiha makkiyya sannan kuma gaji Allah da kansa na faɗa cikin suratul hijri wa laqad atainaka sab'an min al-masani wal qur'an al-azim hakika mun baka ababai guda bakwai aya da ke kunshe da ayoyi guda bakwai wal qur'an al-azim mun baka al-qur'ani mai girma sab'al masani duk malamai sun yi ijma'i cewa suratul fatiha ita ce sab'al masani saboda hadisin sab'ul masani din da annabi bayyana hiya al masani wal qur'an al azim allazi utitu to tunda a cikin suratul hijr aka faɗa ka suratul hijr ko makkiya ce kuma a ciki aka ce an ba shi suratul fatiha wannan ya nuna kuma dalilin na biyu kan cewa dai fatiha yar ina ce yar maka ce sai da wani hadisin da ban cikin sahih muslim yake bayanin cewa wata rana annabi na zaune a madina sai aka ji wani irin ƙara aka rasa ko menene ƙara sai daga baya annabi ke fassara musu yake cewa karan nan da kuka ji wata kofa ce aka bude a sama ba a taba bude ta wa kafin yau kuma mala'ika jibril ya sauka wani mala'ika na masa rakiya bai taba sauka ba shi wannan dan rakiyar kafin yau da mala'ika jibril ya zo sai ya da ni ka yi bushara ka farin ciki da haske guda biyu waɗanda aka baka kafin ka ba taɓa baiwa wani annabi wannan haske guda biyu ba sai na ce wani haske ne sai ce mun suratul fatiha da khawati mun suratul baqara ga su ya bi sake ba su kaga sai aka sake saukar da suratul fatiha hada da karshen me suratul baqara amana rasul har yanzu zuwa gaban sunan alqaumul karim dukkan dai waɗannan dalilai ne bisa ga cewa wato ainihin ana iya saukar da aya a makka a zo a sake saukar da ita a madina na tabbatar idan ana irin wannan zancen akwai masu fahimta amma ba su da yawa akwai wanda za su fara barci sai an yi abin da za su yi kabbara sannan za a yi da haka ma sai da sai ka ja gaba dan mutu <laughs> وما كان الله وما كان الله ليذل قوما الله وما كان الله ليذل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون إن الله بكل شيء عليم وما كان الله ليضل قوما دتي ubangiji bai kasance mai halakar da bayi ba idza hadahum bayan ya shiryar da su lil islam da musulunci hatta bayyana lahum har sai Allah ya bayyana musu ma yattaqun irin abin da ya kamata su tsorace shi da shi min al'amali na aiki fala yattaquhu sannan in ba su ji tsoron nashi ba fa yastahiquna al-idlal sai su tantance a samu suna batattu ne abin nufi idan mutum ya aikata aiki na barna bai san cewa barna bace ba ba a ce masa mabarnaci idan mutum ya aikata aikin fasikanci shi a iyakacin iliminsa da sanansa bai san cewa fasikanci ne ba ba a sa masa suna fasiki idan mutum ya aikata kafirci a iyakacin sanin sadaki da sa bai san ba wannan abin kafirci ne ba a ce masa kafirci wa ma kana Allah li yudilla qauman ba'da da dai Allah baya halakar da mutane ke musu batattu bayan ko gashi ya shirye da su ya ba su musulunci hatta yubayyana lahum har sai in ya bayyana musu ma ya takun abin da za su tsorace sun gane sai daga baya suna sani suka je wa wannan abin to lokacin hukunci ya hau kansu in fasikanci ne abin sun zama fasikai in kafirci ne sun zama kafirai in bid'a ce sun zama ɗan bid'a amma dukkan mutumin da ya shiga musulunci da kalmar shahada la ilaha illallah muhammadur rasulullah kila shi musulmi ne babansa kakansa kakanninsa duk musulmai wani aiki na sako da zai a zahiri baka kafa da ko da yayi abin da zahirinsa kafirci ne dalilin da aka kawo da mahallin shahid cikin dalilin duk na sallama amma duk da haka zan ci gaba da yi tun da iyaye na sun yi bazan daina ba kaga a lokacin nan me ya same shi kenan in abin da kafirci ne kafirci ya hau kansa in na fasikanci ne fasikanci ya hau kansa amma in yake sallamawa da dalili saboda yana da wata shubuha aikin da ke gaban ka shine ka kore wannan shubuhar me shubuha shi a waje ɗaya yana da wadansu dalilan da ba dalilai bane ka zo ka same shi gindin kabari yana roƙon mai kabarin ce bai halatta ba dan Allah ce wala tadu min dunillahi ma la yanfa'uka wala yadurru ce ka ce wannan aya kenan amma ni ina da hadisin da manzon Allah ke cewa karkashin kabarin kowane wali Allah na ajiye mala'ika da yake biyan bukatun mutane ka sa ku irin wannan hadisin aikin da ke gaban ka sai ka nuna wannan hadisin babu shi a musulunci mawdu'i ne hadisi ne na ƙarya amma in baka gamsar da shi kan karyar wannan hadisin ba ya kafa hujja da shi saboda karancin ilimin sa ba yadda zaka yi kafa da shi وما كان الله ليضل قوما بعد إذا هداهم حتى يبين لهم ما يتقون إن الله بكل شيء عليم kun ga duk kuncin kabbara saboda ba har kuke so a faɗa ba duk kuncin kabbara saboda ku ba har kuke so a faɗa ba kuna son da ya kaula shi din da yayi aiki Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah ya fi kowa zafi kan harkar aqida amma ya samu yan bid'ar da sun bid'antu sun fi yan bid'ar mu ne yanzu yin bid'a yake ce musu wallahi abin da ko kudurce a ku. in ni na kudurce shi na kafirta amma ku ba zan kafirta ku ba saboda ku jahilai ne ba ku gane ma abin ya kai kafirci har gani kuke wani abu ne na falala kuna da abin da za ku kare shi Qur'ani da hadisi ba ba ku da abin da za ku kare in an tattauna da ku ba ku da hujja yace a yanzu in ni ne na kudurce wannan na kafirta nuna ina cikakken ilimin kafircin abin amma ku ba zan kafirta ku ba saboda haka dole sai an bi matakai kenan وما كان الله ليضل قوما بعد إذا هداهم bayyana يبين لهم ما يتقون التي إن الله بكل شيء عليم lalle Allah ta'ala masani ne game da komai wa minhum mustahiqqul idlal wal Hidaya daga cikin abinda Allah din ke da ilimi a kansa sanin waye ya cancanta ya zama halakakke wani ne kuma ya cancanta a ce masa shiriyi ne shi walamma amarahum bi muqata'ati al-kuffar yayin da Allah ya umarci mu ne cewa su yanke wa dangin su kafirai albatta yankewa ta gaba ɗaya. Walauka kanu kuli kurba ko da sun kasance dangi ne makusanta bayyana lahum sai ya bayyana musu cewa na inna allaha lahu mulku samawati wal ardi yuhyi wa yumit wama lakum min dunillahi min waliyyin wala nasir sallata inna allaha lahu mulku samawati wal ardi lalle allah shine wanda mulkin samai da kasai ke hannunsa shi kadai yuhyi wa yumit shi ke karɓar ran wanda ya ga dama lokacin da ya ga dama kuma shi ne ke rayar da wanda ya ga dama lokacin da ya ga dama wa ma lakum min dunillahi min waliyyin wala nasir ba ku da wani min dunillahi wanda ba Allah ba min waliyyin wani majibincin lamari yahfazukum minhu da zai kare ku daga hukumar ubangiji wala nasirin ko ba ku da wani mataimaki yamna'ukum an durrihi wanda zai kare ku daga cutar da Allah ya so ta sauka akan ku wala yata'attan nasr wala mu'awanatun illa minhu babu yanda za a yi wani taimako ko agaji ya zo in ba daga ubangiji ba an faɗa haka ne li yatawajjaha almu'minuna ilayhi dan mummune su fuskanci Allah shi kadai mutabarri'ina ma siwa su baranta daga dukkan wanda ba Allah ba tunda mulkin sama da mulkin kasa don na Allah ne kai bukatun ka dan adam kuwa dukkan ma a kasa suke basu riga ma sun je sama ba tukun to kaddara kana da bukatu a kasa da sama gaba ɗaya dai dukkan wannan bukatu naka suna karkashin gudanarwar Allah ne da haka baya halatta ka roki wani wanda ba Allah ba cewa ya biya maka bukata sai لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم التي لتتاب الله حقيقة أبنجي تعالى يا كالكتوبة أيكا أدام توبته يا ديما تد توبانسا على النبي بسجع النبي صلى الله عليه وآله وسلم wal muhajirin da kuma al muhajirun musulman farko da suka yi hijira suka bar garuruwan su zuwa madina wal ansari da kuma al ansar sune sahabban madina allazina tabauhu fi sa'ati al usra waɗanda suka bi shi manzon Allah ɗin a cikin lokaci na tsanani ai waqtaha lokacin tsanani wa hiya haluhum fi ghazwati tabuk shine halin da musulmai suka samu kansu a ciki a lokacin da aka yi yakin tabuka ko lokacin da aka yi tanadi dan zuwa a kafsa yaki a wurin da ake kira tabuka hakan ya faru ne a shekara ta tara bayan hijira a cikin watan rajab kana rajulani yaktasimani tamrata wal ashara yata'aqqabuna al ba'ir al wahid bala yake cewa kanar rajulani saboda tsananin da aka fita da shi lokacin yakin tabuka ya kasance mutum biyu yaktasimani tamra suna raba dabino daya wannan ya dauki rabi wannan ya ci rabi saboda babu abinci ga wahala wal asharatu yata'aqqabuna al-ba'ir al-wahid mutum goma kuma suna bayaye ne ya kan rakumi daya biyu su hau su an jima biyu su hau in an jima biyu su hau daga nan zuwa kilomita kaza bi su hau saboda karancin abin hawa da za a tafi da shi kaga sa'atul usra ke washtadda al kuma a lokacin nan zafi ya riga ya tsananta hatta sharibul fars har sai da suka rinka shan abin da ke cikin cikin rafu an sha wahala kwarai daga cikin lokacin da za ku fita yakin na farko tafiya ce mai nisa wajen kilomita 600 kan raƙumi wani a kan doki kuma ga lokacin ana tsananin zafi ga a wannan shekarar da taushe an yi fari yanzu kuma amfanin gonar ya dan kawo za a fara girbi sai aka ce a tafi yaki <laughs> in banda zabe waye zai waɗanda ba ai sai daga gaske mala an yi fari shekarar da ta wuce yanzu kuma ga amfanin gona ya dan fara nuna kowa na tsammanin ya kai ga ana tsananin zafi ga ba wadatattun abinci ga ba kaza ba kaza amma wai a lokacin waɗansu ma suna kuka dan me aka ce ba za su tafi ba kuka suke da irin su albakka ne ke wala alal allazina idza ma atawka litamilahum قلت la ajidu ma ta alayhi تولوا wa تفيض من الدمع حزنا الله hazanan Allah yajidu ma yunfiqun gaidan su ulba yace zan tafi aka ce ba za ka tafi ba ai baka da abin hawa zan tafi aka ce ba za ka tafi ba ka da abin hawa sai ya fashe da kuka da ya koma gida sai da dare ya raba tsakiya sai ya tashi kama kiyamul Ya yace ya ubangiji ka san cewa dai kai bayanin jihadi ka kudaitar sarga da ba ni da makami ba ni da guzuri ba ni da dabbar hawa wurin kuma nesa ne ba zan iya tafiya a ƙasa ba don haka annabi ya hana ni da haka mu abin da zan yi a madadin jihadi dai in cike gurbin da na rasa ya ubangiji duk wani musulmi wanda ya cece ni ta fuskar dukiya ko ya cuce ni ta fuskar jini ko ya cece ni ta fuskar abin da ya shafi mutunci na abin nan da ya cuce ni na bar masa shi sadaka fi sabilillah ya addu'a ya shafa da safe da aka fito an taro wajen manzo Allah sai manzo Allah ce ainal mutasaddiqu hadhihi al-laila ina wanda ya sarka je da daddare. sai ul baki wa waye sarka je da daddare?" <laughs> ba shi manzo Allah ko maimaitawa ainal mutasaddiqu hadhihi al-laila ina mai sarka jiya da daddare. sai suna tun da dai babu kowa wani idan ka sada ya daga hannu dai ga abin da na san nayi na ce duk wanda ya ci mutunci na na bar masa faraka tunda ba da kudin da zan yi sadaka din duk wanda ya zubar min da jini na bar masa sadaka wanda duk ya ce da fuskar dukiya na bar masa sadaka matukar musulmi ne tunda ba da abin da zan yi sadaka sai manzo Allah ya ce wallahi an karbe ta cikin zakkar wanda suka fitar da zakka an rubuta an riga an tabbatar daidai lokacin da sahabbai ke wannan bazantar munafikai a gefe daya suna cewa la la tanfiru fil har Allah na mayar musu da martani qul naru jahannama ashaddu harran law kanu yafqahun wal yadhhabu qalilan wal yabku kathiran jazaan bima kanu yaksibun dan saboda haka wannan shine tsananin sa'atul usra kenan lokaci na tsanani ga wahala babu abin hawa sai mutane suna bayayya kan dabba daya allati laqad taballahu ala nabiyyi والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة الأسرة waɗanda suka masa da'a a lokaci na tsanani min ba'di ma kada yazigu qulub fariqin minhum bayan ya kasance saura kiris zukatan wani yanki daga cikin su karkata saura kaɗan waɗansu karkata su kasance tare da munafukai amma sai Allah ya musu gamdakatar ya datar da su ya tsayar da su suka samu tabati kan addini min ba'di ma kada zigu, a wata kira'a min ba'di ma kada tazigu dukkan su dai qira'o'i ne mutawatirai tabbata thumma taba alaihim sannan ubangiji ta'ala ya karɓi tuwansu innahu bihim ra'ufur rahim lalle ubangiji ta'ala bihim game da su ra'ufun mai jin kai ne sannan rahimun wato a ra'ufun mai tausayi ne rahimun ko mai jin kai ne to anan wace irin tuba kenan annabi bai laifi ba dan me za a ce an karɓi tubansa laqad taballahu Allahu 'alan nabi annabi na da laifi ne imam al-qurtubi yace wa ikhtalafa al-ulama fi hadhihi tauba malamai sun yi sabani dangane da wannan tuba allati tabaha Allah ala an-nabi sallallahu alaihi wa sallam wal muhajirin wal ansar ala aqwal wace irin tuba ce da za a ce an karbi tuban annabi da muhajirai da al-ansar malamai sun yi maganganu فقال ابن عباس ابن عباس يتي كانت التوبة على النبي لأجل إذنه للمنافقين في القعود يتي توبا دعك النبي laifinsa shine ya baiwa munafukai izinin su zauna gida kas je jihadi daliluhu qawluhu babban dalilin Abdullahi dan Abbas fadin Allah ta'ala afallahu an kalima adinta lahu wa al mu'minin amma tuban da aka karba na mummune al muhajirun al ansar min maili qulubi ba'dihim ila takhallufi anhu waɗansu zukatan sun karkata wato su kyale annabi su su zauna zaman gida shi ya fita yaki shi kadai to wannan abin laifi ne wakila a wani kaulin aka ce توبه alaihim عليهم استنقاذهم من شده al الاسره tuban da Allah ya musu anan wurin, gurin wato tsamar da su daga tsananin wannan lokaci da suka samu kansu lalle sun samu kansu kan a cikin tsananin lokaci dan bayan sun riga sun je sun yada sansani a Tabuk duk ruwansu na guzuri ya kare ga su cikin sahara sahila ba alamar ruwa ba ruwan sama ba ruwan rijiya sarka duk ya kare tsanani ya sa sai a ce ai ana ganin raƙumin wani kuwa kila da ruwa a cikinsa tunda yau kila kwanan sa bakwai da shan ruwa bai gama fitsarar da shi ba da saura ta ce to sai a yanka shi sai a yanka raƙumi ruwan da yake cikin sa hade da cikin tumbinsa sai a matse shi har ya kwanta su habbai su rinka sha wannan ba garma wahala ba ce wannan ma ya kare sai da na abubakar ya samu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace kana da alkawali a wajen ubangiji inda zaka daga hannu ka roƙa za a karba <laughs> mu kam an zo gejin mu an zo gejin sai sayyidina bakar ma juriya ta kare sai ba za ka roƙi ubangiji ba ku dan samu sauki yace eh lalle kan ya kamata sannan sai annabi dan hannu ya roƙi ubangiji bai gama saukewa ba sai ga girgije a sama sai ga ruwa ya sauka ya sauka ya jika kasa suka jika salkansu suka sha suka koshi sai da Abu Bakar ce da aka kammala ruwan sai na tashi ina yawo akan abin nan in ga ina ruwan ya je ya je nesa yace da na zagaya sai na ga daidai inda sojoji suke sansani daidai nan ruwan ya sauka ka mu da ruwan bai je ko ina ba daidai inda aka yi sansani a nan kawai ruwan ya sauka mu'jiza na bawiyya mu'jiza da Allah bai wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to shi yasa waɗansu suka fassara tuba cewa tsamar da su daga wannan takeicin kishirwar wato kamar dawo suka fassara tuba da ma'anarta ta lugha kenan dawo da su daga tsanani zuwa ga mai sauki taballahu ala nabi wal muhajirina wal ansar alladhina tabahu fi sa'atil usr haka wadan suka fassara tuba din wakila wadan suka ce khalasuhum min nikayatil aduwi tsamar da su daga kisan da abokanan adawa za su yi musu dan rundunar rumawa wanda su annabi ya hala ta fi ta annabi sallallahu alaihi wasallam yawa ta fi su tanadi ta su karfi ta su kaza amma sai Allah ya jefa tsoro a cikin rundunar ruma suka gudu ko yakin ma ba yi annabi ya dawo gida to kaga wannan shine tuba din taballahu ala nabi wal muhajirin manzo Allah Allah ya Allah ya dawo da shi Madina gida shi da al muhajirun da al ansar da suka bi shi lokacin farko yanzu kenan mun fassara tuba da manzo guda nawa guda uku ko dai mu ce tuban da aka yi a nan gurin tuban da aka wa annabi ana nufin izini da yawa munafikai ba ba a ba shi dama ba a fallahu an kalima zuwa sallam Allah ka tuban sa sahabbai ku dama ana iya samun kurakuran su ko dai mu ce tuban su shine tsabar da su daga kishilwa ko mu ce tuban su shine mai dawo da su gida lafiya abokanan adawa su samu dama su lahanta su wannan shine galibin maganganun da malaman tafsir suke to wani yasa malaman tafsir suke waɗannan maganganu duk dalilin yin waɗannan maganganu shine idan har muka ce Allah ya karɓi tuban annabi kamar mun tabbatar ma annabi laifi kenan shi ko annabi ma'asumi ne to shi sa sai a yi wannan dogon layin a ɗauki wancan dogon layin don a kautar daga jingina annabi zuwa ga mai laifi shekul islam ibn taymiya yake cewa ka ce Allah ya karɓi tuban sa din manafe mai yake su annabawa ma'asumuna ne min al-istimrari alal kaba'iri was saghair amma ba wai ma'asumu ne bane cewa ba za su taɓa yin laifi ba a an kare su ne ba za su dawwama kan laifi ba ba za su yi ba laifi su kuma amma su yi bisa ga kuskure irin nasu na dan adam amma ubangiji ba zai ikirarin su akai ba har sai ya faɗakar da su sun dawo to wannan shine abin da yake faruwa sai ga annabi Musa ya yi kisan kai ga annabi Ibrahim da kansa ya ce ya faɗa abin da yake magana take ba ita ce gaskiya ba ya nuna matarsa ya ce me yar uwarsa ce yayi tauriya ga annabi adam an ce karka ci bishiya ya ci ga wani ne dukkan yake idan za a bi zabi yace duk gaba daya babu wani annabin da bai tuba zuwa ga ubangiji ba babu wani ba annabi idan kuna so ku ga misali ka dauki annabi Ibrahim alaihi salam da ɗansa Isma'il me yace rabbana waja'alna muslimin laka wa min dhurriyyatina ummatan muslimatan lak wa arina manasikana wa tub alaina wa tub alaina menene ma'anar tub alaina ka karɓi tuba mu wankakke wanda ya san ba da laifi zai je karɓi tuba ma'ana koya an samu dan kwarza ne shine ibn tumi yake cewa sai dai irin wannan kurakuran nasu ba daidai suke da kurakuran gama garin mutane ba a'a min babi menene hasanatul abrar sayyi'atul muqarrabin hasanatul abrar sayyi'atul muqarrabin irin abin da wato mutum salihi in yayi za a ce yayi hasana su a wurin annabawa kaman kure ne a matsayin su na al-muqarrabun a wurin ubangiji dan sun fi karfin sauran ga magarin mutane kenan shi gashi ya ce wato alaina innaka anta tawwabur rahim annabi nuhu haka yace rabbi inni a'udhu bika an as'aluka ma laysa li bihi ilmi wa illa wa illa taghfir li wa tarhamni akun min al-khasirin ga annabi adam haka ya faɗa shi da matarsa rabbana innana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna min al-khasirin ga annabi Dawud alaihi salam shi ma haka yake wa zanna Dawud annama fatannahu fastaghfara rabbahu wa kharra raki'a wa ga annabi Musa rabbi inni zalamtu nafsi faghfir li faghfara lahu innahu huwal ghafurur rahim khalilullahi haka yi ga wannan haka yi ga wannan haka yi ce to dan annabi yayi kuma tunda shine akmalul khalqi kuma sai abin ya zama na kasu yace ita tuba kasancewar tuba ba na kasu bace kamala ce yace dan haka ma Allah ce inna Allah yuhibbu tawwabina wa yuhibbu almutatahhirin kafin a ce almutatahhirin sai da aka ambaci wa Atawabun. kuma tabbatat lahum mahabbatullahi da na kasu ne ita tuba din da za su dace da mahabba na ubangiji kamala ce kamar shi yasa yake annabi da kansa ya faɗa in ma kai kai da wai ka faɗa yace da kansa ya ce inni la astaghfirullah wa atubu ilayhi fi kulli yawmin 70 marra wa fi riwayatin 100 marra a kullum yace astaghfirullah wa atubu ilayhi ina tuba zuwa ga Allah to tunda ya tuba Allah zai karba gobe zai karba ba laqad taba Allahu ala nabi wal muhajirin wato kabar hadin sada zuke nan laqad taba Allahu 'ala an-nabi wal muhajirin wal ansar alladhina ittaba'uhu fi sa'ati al-usr min ba'di ma kada yazibu qulubu fariqin minhum thumma taba 'alayhim innahu bihim ra'ufur rahim sai ayar karshe sai Allah ta وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم وعلى الثلاثة الذين خلفوا هكا أبنجي يا كربتوبا غدا أكنن الذين خلفوا وأن أكا دركين تد كربان توبسوا yayin da aka yafe wa sauran ma'abota uzuri su sai aka ce a yi shiru a kyale su tukuna ba yanzu ba suna nan a haka hatta idza zaqat alaihim al-ardu har ya zuwa lokacin da ƙasa ta tsananta gare su sai musu kunci bima rahubat tare da yalwarta da fadinta ai ma'a rahabiha ai sa'atuha tare da yalwarta fala yajiduna makanan yatma'innuna ilayhi a cikin kasa din ba sa samun wani wuri da za su samu nutsuwa a ciki wa taqat alaihim anfusuhum har ma su suka kuntata gare su suka takura ai qulubuhum zukatansu da gammi saboda damuwa wal da jin kadaici bi ta'khiri tawbatihim saboda an yi jinkirin karban tuban su fala yasauha sururun sai zukatan su ya kasance ba sa yalwantuwa domin samun wurin farin ciki wala unsun ba sa jin wani abin da ke tsebe musu cewa wa zannu alla malja min Allah har ma suka rinka tsammani a nan gurin zato bi ma'ana yaqini kenan wa zannu har suka samu kyakkyawan yaqini cewa Allah malja min Allah lalle fa babu yadda za a guje ma Allah illa ilaihi sai dai a koma gare shi to a wannan lokaci sun mata ba alaihim sannan sai Allah ya karɓi tuban su li yatubu domin su tsarkaka daga zunubi din ai waffaqahum lit-tauba Allah ya datar da su da tuba da yatubu dan su tuba inna Allah huwa tawwabur rahim lalle Allah ta'ala shine at-tawwab mai karban tuba ga bayin sannan ar-rahim mai jin kai ai taballahu alaihim min hadha al-khas ubangiji ya karɓi tubansu daga wannan keɓantaccen laifi da suka yi shine rashin fita yakin boka tare da annabi li yatubu ammatan dan su tuba su kuma daga dukkan waɗansu sauran kurakurai an kulli ma maza daga dukkan wani abu da ya shuɗe baya a tarihin rayuwarsu wal yatubu ila Allah ta'ala batan kamila kuma domin su samu daman koma zuwa ga Allah komawa cikakkiya fi kulli ma sayati cikin dukkan abin da zai zo kama qala ka'abun ba'daha kamar yadda Ka'ab ya faɗa wannan mutum guda uku su ne Ka'ab da sauran ƴan uwansa guda biyu an gane ku, waɗanda aka yi jinkirin karɓan tuban su ba karɓi tuban su akan kari ba kamar yadda Ka'ab ya faɗa daga baya yace ya Rasulullah inna taubati an an khali'a min mali sadaka yace yana daga cikin abin da ke nuna tubata in ɗauki wani abu cikin dukiyata in bayar da shi sadaka ila Allah wa rasulihi zuwa ga Allah da manzansa abin nufi zuwa ga Allah dan Allah ya bada sakamako zuwa ga manzon Allah dan shi manzon Allah ya karba ya bai waɗanda suka cancanta qala sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai manzon Allah ce da shi amsik alayka ba'd malik ka dai rike wani sashi na dukiyarka kar ka ce zaka bayar da dukkan dukiyarka sadaka wai dan ka tuba ka ce bari ka bayar da dukkan dukiyarka ba haka zaka yi ba ka bayar da wani wani kuma ka rike fa huwa khairul lak rike wani a hannunka dan bukatun yau da gobe shi fi maka alkhairi kala ka'ab yace fa qultu fa inni umsiku sahmi alladhi bi khaybar yace ya manzon Allah ba komai duk dukiya ta zan bayar amma ka sona da na samu a wajen yankin kaibar zan ajiye shi wannan dan amfanin yau da gobe wa qultu ya rasulullah ka'ab yace na sake cewa ya manzan Allah a karo na biyu inna ma najjani Allah bis sidiki abinda Allah ya tsamar da ni shi a sababinsa shine wato ainihin gaskiya lokacin da ka zo ka tambaye ni ni da yan uwana guda biyu cewa shin kuna da uzuri muka ce wallahi ya manzon Allah ba mu da uzuri musamman shi ka yace ba taba yin wani lokaci ba da na mallaki abin hawa biyu sai lokacin tabuka ba wai na rasa bane nake zuwa ba a taɓa yin wani lokaci na jina yalwa ba sai lokaci duk ya faɗi gaskiyar al'amari ce to kai kan faɗi gaskiya ƴan uwansa guda biyu suka zo kuma yace kun faɗi gaskiya ku koma gefe guda har Allah ya zartar da al'amarin aka yi jinkiri aka ce kowa ya daina musu magana cikin garin madina kwana arba'in turba wanda yake musu magana mutum ko dan uwansa ya gama da shi masa sallama sai ya banza da shi har ka bai je wajen wani dan uwansa ya same shi a gona yayi masa sallama yace wallahi ni dai na ga labban sun yi motsi ban sani ba ko ya ce wa alaikum salam ko ya faɗa ban sani yace sai na tambaye shi nace haba bawan Allah wani yanzu baka san bani ina kaudar Allah ina kaudar manzon Allah sai ce Allahu a'lam <laughs> Allah ne ya sani in magana san Allah ko kana san manzo Allah wannan da yake kai ta shafa magana dai kan ba za a yi maka kwana arba'in ta juje tsammanin su za su samu sauki sai manzo Allah ya kira su da suka zo suna zuzo da rawar jiki da aka ce ku je ku ce matan kuma kuma ku rabu da su daga yau ba ku matan kuma ba a yi dama ku yi mu'amala da su yace manzon Allah ya ya zan yi in sake ta ne ko me ce a ta tafi gida ka bi zo yace je gidanku kowa daga cikin su ya sallama ta su kuma aka kara kwana goma akan haka kwana goma akan haka sai da kai kwana hamsin shine hatta idza zaqat alaihim al-ardu bima rahabat ga kasa da fadinta amma ta yi musu kunci wa zaqat alaihim anfusuhum zukatan su ma sun musu kunci wa zannu an la malda min Allah a lokacin mummunai sai suka kara samun yaqini su waɗannan bayan Allah suka sami yaƙini lalle ba wani wuri da za a je a guje ma Allah fa illa ilaihi sai dai mu koma zuwa gare maganar mu yi fushi mu bar musulunci ba ta taso ba maganar mu bar madina to mu je ina maganar mu yi kaza to ba ta taso ba a daidai wannan lokaci fa ka'ab yana cikin wannan hali sai ga malikul gasa suna ɗaya daga cikin daulolin larabawa ne amma ke tattasin daular rumawa ya yi kowa ka wasiƙa ta musamman cewa naji abokinka yi maka jafa'i wato yana nufin manzan Allah Ya ce to mu zo nan wajen mu za mu baka masaukin zama sai ka bi rike wannan wasiƙa ce to kuma wannan wata musibar ce wadda ta fi da zama girma kuma yaje ya nufi abin nan je ya kona ta amurhu ya huta duk wannan ana nan jarraba karfin imanin mummuni to shi sa lokacin da aka saukar da tuban su din aka ce wa Allah salatu kulli ko a karanta suka ji wato aka ce yanzu kuma shikenan kuma ya wuce a ci gaba da musu magana lokacin da aka je aka faɗa wa ka'ab wani mutum ya su kwano a guje kan doki ya faɗa masa cewa ga abin da ya faru ai an riga an kai kutuban ku dan haka na zo ne in maka bishara yace tufafin nan na jikina naka ne na baka su ka su nan take faɗi kuma ya su juri ya bayar da tufafin kyauta dan tukuitin an zo an faɗa masa kuma ga shi zo kuma yake tambayar manzo Allah tunda an karbi tuba na in bayar da dukiya ta mara gaba ɗayan ta saraka manzo Allah ta rike wani abu ce to tunda ka ce rike wani abu ba komai ka so na yakin kai bar ma ya ishe ni amma sauran dukiyar zan bayar saraka gaba ɗaya yadda sahabbai suke da karfin imani da tarbiyya da sanin ya kamata tare da haka sai ya sake cewa ya rasulullahi inna ma najjani Allahu bisriki Allah ya tsamar da ni ne saboda gaskiya da nake da ita wa inna min taubati alla uhaddisa illa sirqan ma baki yace yana daga kamalar tubata daga yau ba zan ƙara yin ƙarya ba gaskiya zan faɗa har in mutu yace wannan alwashi qala yace fa wallahi ma a'lamu ahadan min almuslimina ablahu Allah min as-sirq fil hadisi منذ ذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن مما أبلاني الله تعالى ka'ab ce wallahi ban san ba wani cikin musulmi wanda Allah ya masa kyakkyawar jarrabawa da lazantar faɗin gaskiya tun lokacin da nasu wannan alwashin a gaban manzon Allah sama da ni ban gani mutum mai gaskiya ba sama da ni yana faɗin adalci ne ba dan ban kansa wallahi ma ta'ammattu kizbatan yace wallahi ban sake yin gangancin ƙarya ba منذ قلت ذلك برسول الله صلى الله عليه وسلم تند نفد هكا من ذن الله إلى يومي هذا حري زوا ينينا نيو دنيجي فتا مكو ونن حديثي وتي وإني لأرجو الله أن يحفظ وإني لأرجو أن يحفظني الله عز وجل يسي تكم إنا فاتن الله يكاريني فيما بقي تكن أبن لي ربوة نرأي abin da ya faɗa kenan amma tsawon hadisin ka abu yana da tsawo yana cikin hadisai masu tsawo cikin sahih bukhari shine ma da yake wa fi zilli kisati salasati allazina kullifu wa tawbatihim a karkashin inuwar waɗannan mutum uku da aka dinkirtar da tubansu da kuma karban tubansu da aka yi yanzu akaba ta'ala to shine sai Allah ya biyo bayan karshe da wannan aya guda ɗaya wadda yake gaskiya tana da alaka da wannan jawo ta ko da kane ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa kunu ma sadiqin Allah ya yi ayyuhal ladina amanu يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين da Allah ya kira ga dukkan mummune ya ayyuhal ladina amanu ya waɗanda suka yi imani ittaqullah ku ji tsoron Allah ta hanyar barin ayyukan sako da aikata ayyukan da'a wa kunu ma kuma ku kasance tare da as-sadiqun su wane ne as su waɗannan da aka karbi tubansu wato su masu gaskiya ne fil imani wajen imani wal uhudi da tsare alkawali bi an taltazimu sidqa kuma mu ne ku ji tsoron Allah ku tsare gaskiya abin da muka faɗa daidai Allah shi ba mu lada wanda muka kuskure kuma Allah shi ya san a waɗansu yan uwa da suka aiko da taimako na tabarmi muna fatan Allah saka musu alkhairi akwai wanda suka aiko ɗaiɗaiku akwai kuma wani kamfani a nan sharɗa na gidan tabarma kenan su ma sun aiko da tabalma wajen bandir guda tabalman suna da ɗan yawa muna fatan ubangiji ta Allah saka musu alkhairi duk wanda suka zama sababin hakan Allah saka musu da shi kan shi dan akin da aka aiko wanda yanzu haka suna bayan motarsa Allah saka musu alkhairi gaba da sannan kuma su kwamitin masallaci sun kara jaddada cewa wato a sanar da mutane za a nemi taimako saboda waɗansu ayyuka na masallaci na yau da gobe wato dole za mu rinka samun kanmu a cikin halin bara duk da ba ma san mai bara har ya zuwa lokacin da Allah zai sa mu samu kanmu cikin wani hali na fahimta da zai fitar da mu daga bara halin fahimta kyakkyawa da zai fitar da mu daga bara ko shine dukkan wanda ya gina masallaci a matsayin wakafi ko makaranta a matsayin wakafi abinda ake so shi da kansa ya ɗauki nauyin masallacinsa har iya rayuwarsa lokacin da baya nan wani ya ɗauka babu laifi ko in yana da rai shi ya ɗauki nauyin wani bangare wani ya ce bari in zo in taimaka maka shi ma wannan dukkansa babu laifi mutuna cewa masallaci da zamu gina alkhairin da zai tabbata ne gare mu yayin da ya kasance masallacin yana buɗe ana yin karatu ana yin salloli guda biyar amma idan matsaloli suka sa masallaci baya buɗe ko ba a karatu a ciki saboda yanayin masallacin bai ba da dama a yi karatu ba ba fitila ba ruwa ba mai kula da waɗannan ba mai taimaka ma waɗannan ka gwargwadon yadda waɗannan ababai waɗanda za su saboda a samu yanayi mai kyau wajen karantarwa suka ragu gwargwadon yadda kuma za a rasa karatu a masallaci kenan saboda haka dan Allah mu rinka tuna cewa waqafi dukiyar wakafi wato tana buƙatar mutum shi kansa ya tallafa mata yanzu anan alal misali tsakanin waɗanda suke gudanar da wannan masallaci da kaza da kaza da waɗansu ayyuka a kowane wata alal akalli za a yi bajetin din kuɗi kaɗan ne naira dubu goma kuɗi kaɗan ke da mafi karancin abin da za a yi to wannan dubu goma kuna nan lokacin duk aka ce a nemi taimako sai ga wani lokacin za a sami dubu uku wani lokacin dubu hudu ranar da duk aka samu taimako na dubu takwas ko dubu goma to lallai ba taimakon masallaci bane ba an hada da wani abin daban kamar a ce wani ya karye yana bukatar naira dubu goma sha biyar wani ya kaza yana bukatar dubu ashirin to kaga wannan wani ne aka taimakawa daban ba ta ne ba wai kyau ba amma dai ku sani ba aljihun masallaci ke ne shiga ba to shi kuma masallaci idan duk wata zai bukaci dubu goma a shekara daya naira dubu ɗari da nau da ashirin wannan fa dubu goma din nan fa na ba mu mafi akalli takadir ne dan gudanar da masallaci musamman nan Usman bin Affan to haka kowane masallaci ka je wanda jama'a ke taruwa haka ne wannan mai wannan girman kenan ina ga masallacin ga yaninka wannan biyu ko yaninka wannan uku ko yaninka wannan hudu saboda haka ba gori mu bane mu rinka neman taimako amma ya zama mana dole ne dan ba hanyar da zamu bi amma ka'ida shine dukkan wanda Allah bai wa hali ya gina masallaci wallahi ba karamin gaman katar Allah ya maka ba yayi saura da me in kana da gidaje sai ka ware gida uku ko hudu ka sa su zama wakafi ga masallaci tun da masallacin akwai kwamiti har kuma ka amince da su cewa su cigaba da gudanar da masallaci to idan ka ware gida biyu ko gida uku ko hudu ko biyar cikin gidajen ka kace dukkan abin da za a samu na haya a gudanar da masallaci kaga babu yanda za a yi masallaci ko da bayan mutuwar ka masallaci ya zama maraya sannan kuma ba lalle bane ba mutumin da zai zo yayi karatu kuma sai ya zo kuma ya roki mutane dan Allah a taimaka ayi kaza dan zamu gyara kwallon turki dan zamu sai tafarma ko dan zamu yi kaza ko dan zamu gyara sufika ni sai nake da yanzu wannan lokacin da na kace zaka ina faɗa mana wannan neman taimakon inda aya zan ja in fasara aya nawa ce to amma don haka yanzu lokacin ya tafi wajen in ce a nemi taimako da haka nake kira ga dukkan waɗanda suke masu halin masu masallatai in ma da ba su da wannan niyyar su tsoron Allah su gyara wukafi ne ba aka ce wakafi ne fa ba ka da abin da ya fi wakafi cikin dukkan duke da zaka bari shine abin da manzo Allah ce za ma tafun adama in qata amaluhu illa min salat daga farkon wannan abin shine sadaqatin jariya sadaqatin jariya kuma shine wakafi shi sa lokacin da annabi ya kwadaitar game da wakafi Umar dan Khattab yace dan duba cikin dukiyata ba ni da wata dukiya da nake da kaso mai tsoka a cikin sama da rabona da na samu a yakin Khaibar da ka sani ba da shi ya zama wakafi gaba daya wakafi gawa ga Almasaki da Aliyatama da wane ne yace sai kuma ga wanda shi ma zai yi hidimar abin dan ya kula da gonar ko dan ya kula da kantin shi ma dauki wani abu cikin kantin yadda abin da kantin zai kawo shi ma a bashi yadda zai gudanar da rayuwarsa ta yau da gobe haka fa ka'idar wakafi take amma mu yanzu mun kai wani mataki na fahimtar da idan mutum ya gina masallaci ya kira ka yi baka limami to ya gama yi maka gata a duniya kai kai yi wa gata ba kansa yi gata ba don ko ba komai ya gina masallaci ya baka ko wani ya gina makaranta ya ga mai maka gata a duniya ina faɗin wannan ba ga mutum ɗaya ba haka duk fahimtar mu take sai in kaɗan daga cikin mu wallahi tallahi amma cikin kowane ɗari ba na jin cewa casa'in da bakwai wai ba haka suke ba tunda wannan tarihin yadda mai mutu a nan haka zama mutu a wata unguwa haka zama mutu a wani dare haka zama mutu a kowace jiha duk wanda ya gina masallaci ko gina makaranta shi dai in ya samu waɗansu yan zai ba su to a ci gaba da yi kuma shi ya gama shi jira yake a busa kafo kawai shiga aljanna ya kamata mu ci tsoron Allah idan mutum baya da hali wannan daban la yukallifu Allahu nafsan illa wusaha tunda ya rayar da masallacin ya gina ko ya gina makarantar alhamdulillah to sai a samu wani mai kishi idan ya zo shi kuma shi kuma sai ya bayar da gida ya ce na baiwa wannan masallacin ko rumfar kasuwa na baiwa masallacin unguwa kaza na juma'a ko na kamsa salawat ko rijiya kaza ko bohol da ke wuri kaza ko kaza da kaza na bai wannan masallacin dan masallacin ya samu abin da zai rike tunda mai shi ya gina yanzu ko ba da halin rikewa ko ya gina ne da halin rikewa amma yanzu Allah ya karɓi rayuwarsa dukiyarsa ta zama tawa ta marayu da yana yi halin rayuwarsa yanzu ko babu shi to amma duk da haka kuma wannan akwai wata fahimta da suke zo mana tunda da yawa ne ya gina masallaci yana nan da rai ne ba zan saka ko kobo na dan masallacin ya gudana ba saboda idan masallacin ya haɓaka sunan zai kai ne zuwa gare shi akwai masu irin wannan fahimtar ku kuma tun da shi attajiri ne ina waye zai tsaya guda masa da masallacinsa idan attajiri ne ya samu karaya ko ya samu wani abun nan to wannan sai mutane sauran jama'a su gudanar sauransu amma a gaskiya idan muna so mu rayar da addinin ne da yake gaba ɗaya fa abin da yake musuluncin gaba ɗaya auqaf ne wallahi auqaf dukiya ta wakafi ita ta rike musuluncin gaba ɗaya sahabbai da ba su da abin da za su yi ma mutum zai san sulkin yaƙi ce na ajiye shi ya zama wakafi Khalid bin Walid lokacin da aka tura Umar dan Khattab karɓo zakka wajen mutane Khalid ce shi ba zai bayar ba wani yace ba zai ba da aka zo sai aka cewa annabi Khalid ya hana wani ma ya hana sai ce a'a ku daina maganar Khalid Khalid ba ya komai duk wannan sulkensa da makamansa da mai ya ajiye su ne wakafi dan jihadin musulunci dan haka idan mutum ya sa wakafi ba ya cikin dukiyarsa yanzu baya da abin da zai fitar da zakka kenan bayan ko a attajiri ne zai fitar da zakka abin da ya rike musulunci kenan tun a da kuma irin wannan wakafin yanzu kuma shi ke rike da duniyar turai fa nawa ne zata jance dan wasan basketball wanda yake shahararre ya tara miliyoyin kudi a duniya yanzu ya riga ya tsufa ya daina wannan wasan amma akawun ɗinsa na banki kaza ya mayar da shi wakafi ga marayun gari kaza ko a koyar da da kasassu na gari kaza ko a koyar da ko duka gaba daya a so magani a zo a raba magani masu ciwon a Afirka ba fa ya fatan lahira kawai abin da yake so ya kifin da record cewa yayi abin kirki a duniya nawa ne cikin shahararrun yan wasa shahararrun makaɗa a Amurka wanda suka ware miliyoyin dukiyoyinsu nawa ne tsofaffin shugabannin da suka yi a Amurka yanzu jimi kata kungiyoyi nawa ce shi na wa bil'adama a duniya reagan haka wani arni ma haka wani ne wani ne haka wata mace a arni ya ce ita ba ma musulma ba arniya ba su da koko ba ya ce amma ita ta riga ta bayar da kanta sarka ga almasaki na walfukara ita za ta je ta nemo taimako a wurin masu kuɗi ta kawo alfukara wal masaki ita za ta je ta nemo ta kawo wa marayu muku kawai bana na haka da sauransu ya za mu fahimci addini a wannan matsayin saboda haka dan Allah musu tsoron Allah cikin masallacin da muke ginawa da makarantun da muke ginawa in kana son masallaci ya dore ko bayan mutuwar ka sai ka masa wannan gata in kana so makaranta ta dore ko bayan mutuwar ka sai ka masa wannan gata cikakken lada ne ba abin da ya fi shi kam a dai zahiri yana cikin mafi girman lada Allah ya arzuta ka da gina masallaci ko makaranta da kyakkyawan niyya dan Allah ya baka lada amma wannan ladan za ta dore in ka gudanar da abin yadda ya kamata amma Allah ya sani wallahi tallahi muna wahala wajen abin da ya shafi gudanar da masallaci da makaranta gaba daya kuma kowane dan adam yana da geji za a zo wani geji da dan adam zai ce ya kasa ko ba wanda ya saki in ya kasa shi kenan ya kasa jama'a ku rike kuma ne ci gaba ba ma fatan a kai mu ga wannan matsayin amma wallahi tallahi za a zo wurin da mutum ya gaji ya fasa iya wanda ya da yana fatan Allah ba shi nada sauran ayyukan ladan suna da yawa in ya rasa wannan ba sai je zikiri ba ba sai je karatun qur'ani bai ta lawa yana soke qur'ani daga farko har karshe ya samu da ta wani bangaren lalle lalle sai mun samu wannan fahimtar kafin al'amuran mu su gyaru kuma ni ina ganin a nan gurin a wannan sangartawar da yawa ita ta sa ma abubuwan mu suka iya ruwa na kwanaki nake faɗawa abin nan waɗansu daga cikin wamana tare da su nace ni ina ganin ya kamata ma nan gaba in za a sa ma karatu a wani masallaci ya zanto cewa masu masallacin da gaske suke lallai akwai abin da zai sai in masallacin yana da wakafi ba mu muka ce a sa albashi ba amma masallacin ya zanto yana da wakafin da zai rike shi ko da bayan mai shi bayan duk masallacin da ba masa wannan gata ma ba wani masallaci da mutum zai je zakar sa karatu dan me mutum zai ɓata lokaci idan ka zaɓi guda ɗaya ka ce darasi ɗaya za ka yi a duk mako guda ɗayan nan alhamdulillah ka sauke wani abu na ilimin da Allah ya baka sauran waɗansu wurare suka gaba haka bane ba a sauran waɗansu garuruka da sauran waɗansu nahiyoyi wallahi tallahi akwai attajirin da ya sa na daki daga ni shi a wani gari yace in zan yadda in koma garinsa yace wallahi yayi mun rantsuwa wato a wani masallaci ya zanto cewa masu masallacin da gaske suke lalle akwai abin da zai ke sai in masallacin yana da wakafi ba mu muka ce a sa albashi ba amma masallacin ya zanto na da wakafin da zai rike shi ko da bayan mai shi bayan duk masallacin da ba masa wannan gata ma ba wani masallaci da mutum zai je zakar dan ne mutum zai bata lokaci idan ka zaɓi guda ɗaya ka ce darasi ɗaya za ka yi a duk mako guda ɗayan nan alhamdulillah ka sauke wani abu na ilimin da Allah ya baka sauran waɗansu wurare suka gaba haka bane ba a sauran waɗansu garuruka da sauran waɗansu nahiyoyi wallahi sallahi akwai attajirin da ya sa na daki daga ni sai shi a wani gari yace in zan yadda in koma garin sa yace wallahi yayi mun rantsuwa wallahi wallahi yace miliyan 20 zai sa aljihun makarantarsa da masallacinsa baya bukatar ko kubo biliyan ashirin din nan don gudanar da masallacin da makarantar a yi wa makarantar da masallacin tunanin rike kanta daga nan zuwa shekara biyar ko zuwa shekara nawa yace in har daga nan zuwa shekara biyar wannan miliyan ashirin ta kare ko ba ku samu hanya ba in ina da zan kara wata wallahi tallahi da gani sai ki a kai amma a nan gurin gashi nan makaranta ce nan gurin ta tushe mana ba inda za mu sa yara ko wajen firamare ko wajen sakandare a yi taron iyayen yara sai da a tafi in aka tafi wai iyayen yara suna ganin ba wanda zai sake neman ka sai ka nemo shi ka sake to mutum kai ba ɗanka bane ba ba ka bane ba ba jikinka ba dan me zaka nemo shi ka sake ayyukan musulunci ne kana yin daidai naka yazo ya tallafa ma abin da zaka iya mana fili kawai inda za a fada da makaranta ya gagara fili kawai sannan a zo a gina a zo a haɓaka da sauransu to wallahi akwai lokacin da za a je mutum zai je geji ya ce ya kasa sai ya koma wani wuri inda waɗansu za su yi wallahi dole ne sai mun tashi sai haika amma ina ranar a ce wai za mu gudanar da masallaci sai mun yi bara dan me da wani dalili sai mun yi bara kuma duk a gama zagaya da wula za su yi dubu biyar ɗari biyar dubu uku abinda kawai wani zai kakashe mara sai ya ɗauko dubu biyar da ya jefa wani ya kakashe marar sai gudu ya ɗauko abin da ya jefa duk ba za a yi wannan kowa zai duba canjin goron ne da ya sai goron tazu ya ɗauko canjin goron ɗin na irin naira nan ta karan da ne da kwanda layi guda biyu sai haɗa ya jefa da cikin gudun kudi za ku yi aikin Allah ga wannan. ku yi hakuri idan na yi zafi da yawa ya kamata wani lokacin a dandatta ne haka gaskiya amma gaskiya abin ba ya da daɗi ba da daɗi ko alama wallahi Allah ya sani muna jin ci wallahi mu ce aikin masallaci dan wannan ba da lafiya ka faɗa mutane wannan da sauki amma aikin masallaci aikin masallaci sai mun yi bara zamu rike masallaci ko makaranta domin abinda wannan ke bai mutum fahimta sai ga ce a to kamar duk abin da nake bai da amfani kenan domin in mutane sun gane amfanin su dan me ba za su zo su gudanar da abin ba a abin kunya ne kai ka zo kai karatu kuma ka zo a yi mitin da kai da za a gudanar da makaranta kuma sallaci a ya kamata waɗansu ne za su yi mitin su gudanar da makarantar sai dai su tambaya me bukatun makaranta ka faɗa shi na ci gaba da yi kai ka samu lokacin bincike da research da rubuce rubuce amma wallahi yanzu sai ga mutum ya fara fulfula shekarunsa ba su kai ba saboda kai ne duk za ka yi waɗannan ababen gaba ɗayan su kai ne za ka yi ya kamata mu ji tsoron Allah cikin al'amuranmu tambaya ɗaya kawai za mu yi yau wannan yake cewa ko da ki ga wani kuma ya haɗa mu da Allah to biyu shikenan wannan yake cewa waja bikum min al-badaw min ba'di an nazaga shaytanu baini wa baini ikhwati wato kisar annabi Yusuf lokacin da mahaifansa suka zo da danginsa daga gari suka same shi a Misra bai fara daga farkon aya ba amma abin da yake cewa wa rafa abawaihi alal arshi wa kharru lahu sujada wa qala ya abati hadha ta'wilu ru'yaya min qablu qad ja'alaha rabbi haka, wa qad ahsana bi iz akhrajani min as-sijni wa ja'a bikum min al-badwi min ba'di an nazagha shaytanu bayni wa bayna ikhwati inna rabbi latifun lima yasha innahu huwal alimul hakim binda ayar take cewa warafa rafa abawaiha alal arshi wa kharru lahu sujada ya ɗauki yan uwansa ya hau da su kan gadansa na sarauta ya zaunar da su amma su sai suka faɗi suna yi masa sujada wato iyayensa guda biyu kenan tare da kuma yan uwansa wa karru lahu sujada wa qala ya abati sai shi annabi yusuf yace ya mahaifina hadha tawil ru'yaya faɗo da shi annabi yusuf kenan yace ya mahaifina wannan wannan abin da kuka yi min na faɗuwa ku gayar da ni ko mahaifana guda biyu da dangina hadha tawil ru'yaya wannan shine fassarar mafarkina min qablu wanda ne tun da can a farkon sura inda Allah ke cewa inni ra'aytu ahada ashara kawkaban wash-shamsa wal-qamara ra'aytuhum li sajidin annabi yusuf yake cewa na ga taurari goma sha ɗaya kuma na ga rana da wata suna yi mun sujada shine yake haza tawil ru'ya wannan shine fasara mafarkin nawa rana da wata mahaifinsa da mahaifiyarsa taurari goma sha ɗaya yan uwansa adadin su zama goma sha ɗaya min qabl tun da can haka ne mafarkin kar da alaha rabbi haqqa yanzu Allah ya sa shi ya zama gaske wa qad ahsana bi iz akhrajani min as-sijn hakika ubangiji na ya kyautata mun da ya fitar da ni daga cikin kurkuku wa jaa bikum min al-badwi ko kuma yazo da ku daga ƙauye min ba da an nazga shaytanu baini wa baini bayan shaytan ya so ya shiga tsakanina da yan uwana inna rabbi latifin lima lallai lalle ubangiji na latifin mai tausasawa ne mai jin kai ne lima yasha ga wanda ya so innahu huwal alimul hakim lallai shi mai ilimi ne mai hikima ne to abinda mai tambaya yake yin tambaya dan shi yace an karantar da mu a wani lokaci da ya gabata cewa annabawa yan birni ne to a nan gurin gashi an ce wa ja'a bikum min albadawi Allah ya zo mun da ku daga ƙauye wanda cikin waɗanda annabi Yusuf ke faɗa wannan magana har akwai mahaifinsa annabi Yaqub wanda shi annabi ne ina fatan kun fahimta kun fahimci wajen iskani na farko dai ka gane wannan yan uwan annabi Yusuf su goma sha ɗaya da cikin su babu annabi abu na farko dai kamata gane kenan duk cikin su babu annabi wane ne wanda yake annabi dan ba ka da nassin da ya tabbatar maka da annabta ɗaya daga cikin su wane ne annabi duk a cikin wannan gayya mahaifinsa kenan annabi yaqub to annabi yusuf yana musu